والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا هدي في وتر رمضان آه، ألف كريه ثلاثين هجرية وما يوم الشهيد تقص جوتم بير وتم ماي جوزي لقوم الشابق الميلادية وأن مسلاتي نقصة الراشدون ke garin agege a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya. Allah ya haɗa mu a tafsiri rana ta biyu kuma zama na farko darasi na farko. Abin da ake nufi da tafsirin Alƙur'ani shi ne abin da Allah yake nufi a cikin ayoyin da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da fito da hukunce-hukuncen wa'annan ma'anonin da kuma hikimomin da ke ciki don kuma kana so ka san Allah yake nufi wa buji za ka koma a matakin farko shine in Allah yake kaza ka duba ga shin a cikin alqur'ani ya faɗi da yake nufi da kaza din nan kuma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin abin da ake nufi da ba wanda ya iya fassara magana cikin wanda ya yi ta yanzu a matsayin shi na mace sai da gidanki ya ba ki umarni sai wata daga waje ta zo ta ce miki ai abin da kike nufi shine kaza shin me yafi dacewa ki koma ki tambaye shi abin da yake nufi da kansa ko kuma ki amfani da maganar wata ko kuma shi mijin ya ce ga abin da yake nufi wata kuma ta ce a'a ga wannan ga wani abin da yake nufi din ba a yi masa adalci ba idan aka ce za a koma wa wata daban a ƙyala maganarsa Allah shi ne da kansa yake bayanin abin da yake nufi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam yayi bayani idan Allah subhanahu wataala ya ce lailatul qadr to sai ya ce mana wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wata aya kuma sai ya ga mana cewa lailatul mubaraka kuma ya ce mana fiya yi fura kullu amrin hake in muka haɗa nan da nan sai muka manta shi ne ake yi da ake kare a cikin alkur'ani hudan lil muttaqina qur'ani shi da ne ga masu takawa su waye masu takawa Ke ce allazina yuqimuna salata su ne wa'anda suke tsaye da sallah wa yutuna wa mimma razaqnahum yunfiqun har izuwa ƙarshe saboda haka yawanci idan za mu fassara alkur'anin za mu koma wa littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama wanda Qur'ani ya sauka a gabansu kuma su ne sahabbai wanda Qur'ani ya sauka a gabansu su su ne sahabbai wani abin ma a kan su Qur'ani ya sauka wanda daga cikin sahabbai ya kasance idan wato ainihin a wasu yi tafiya sun sahabbai sun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka sauka a wurin da ba ruwa a wurin kuma ba su taho da ruwa ba wasu sun kwana da janaba sun tashi ana so a yi alwala wasu ma suna so sai su yi ka a yi sallah sai Allah ya saukar da ayat taimama kun ga akwai wanda zai iya baka labarin da ake nufi da ayat taimama irin waɗanda abin da faru a gaban su ko shakka babu ba zai yi ba <coughs> ummuna Aisha an mata sharri Allah ya kare yadda a gare ta an tuhume ta da cewa an kama ta da laifin alfasha da ita da wani sahabi Safwan ibn Mu'affil sai Allah ya saukar da ayoyi goma sha ɗaya yake wanke sai ke nuna cewa ƙarya aka yi mata yanzu akwai da aka labarin wayannan ayoyin irin wacce aka saukar da aya saboda ita kun ga lallai su sahabbai su sabu kowa sanin mai Allah da manzansa suke nufi a cikin littafi to shi yasa idan ana tafsiri sai a sai Allah ya ce manzon Allah ya ce ta hanyar sahabbai ke samu to ko ba mu samu magana Allah da manzonsa ba kai tsaye to in muka samu magana sahabi wanda ba ta ci karo da maganar wani sahabi ba irin cin karan da zai iya sawa su zama hannun ba su sai mu ɗauki maganganun sahabbai saboda a gaban su Qur'anin ya sauka kuma sun suka fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun ajin larabci irin larabcin da Qur'anin ya sauka a lokacin da shi kuma sa'an nan su ba bambancin aƙida ko bambancin mazhaba ko bambancin ɗariƙa su duka na farkin su ɗaya don haka ba za a ce wani ya yi amfani da sarrai ya fassara ƙur'ani ba Ya sa, duk abin da muka samu daga wajen sahabbai muke riko da shi daga nan kuma sai mu dinga tsallakowa zuwa ga almajiransu sai almajiran almajiransu sai almajiran almajiran almajiransu a ah, abin da za mu dogara da shi wajen tafsirin shine fito da asalin ma'anar ayoyin da bayanin hukunce hukuncen Alƙur'ani, littafi ne na rayuwa su daya ya kunshi dukkan abin da ɗan adam yake bukata wanda zai kai shi zuwa ga ubangiji ya kuma nuna masa hanyar yadda zai je ya nemi abin da zai taimake shi a duniya ba lallai ne ƙur'ani ya zo maka da bayanin rayuwar duniya daki daki ba ko da ilimai daki daki amma ya zo da asalin likitanci wanda idan likita ya shiga cikin alkur'ani zai samu asalin foundation na likitanci amma bai zo da bayanin yadda za a yi fiɗa da yadda za a da maganin rashin lafiya kaza ba sai ya zo da dunkulallun ƙwayoyin da suke nuna cewa aje a tambayi masana fasalu ahlal zikri in kuntum la alamu. idan muka zo bayanin da ya shafi haka ba ne bane ba dan mun ɗauko maganganun masana na zamani da na dama da suka yi bayani akan abin da addini bai hana mu je mu koya ba hukunce hukunce dunkulallun hukunce hukunce na fiƙo duka ƙur'ani ya zo da su sunna ta zo ta yi mana bayani da daki wata da ta zo kan ayar da ta shiga buƙatar a ƙarin haske da bayani ta hanyar ko maganganun malamai da sharhi to wannan shi ma babu laifi qur'ani ya zo da ayoyi kamammu dunkulallu na tarbiyya da ta hankula da ta zukata to shi ma kuma za mu sake komawa wato maganganun malamai da suka yi sharhin wayannan abubuwa kasancewar tafsirin na mata ne ba ma buƙatar sai mun tsawaita wajen kaso da matsaloli na ilimi masu zurfi musamman a irin rigar su ta ilimi ba laifi ba ne ba idan mun kwaso su mu ko su ko mu zuro su a wani mazirari na tarbiyya da wa'azi domin yawanci in ka ce za ka tsawaita wa mata da bayanin abin da ya shafi bayanin matsaloli masu zurfi na ilimi da sai ka ga suna bacci kuma daga ƙarshe a tashi a ce to an zo makaranta da aka gane to Allah ba gane ba su sun fi so a zo suratu Yusuf a yi bayani su ji yadda aka yi aka kama annabi Yusuf su ta tausayi Allah sarki su ji an jefa shi a rijiya Allah sarki su an fito da shi an kai shi gidan sarki amma ya tafa su ji ta sarki galibin shi Allah sarki yanzu ya ga duka suratu yusuf mata sun haddace to akwai soyayya a ciki akwai tausayi akwai kaza akwai kasan yaro zai fashi a rijiya yawwa ko ka zo musu da bayanin abin da suke da alaƙa da shi kamar kana bayanin kayan cikin bakar da suke magana akan harkar sarki al'ada da harkar saki da harkar aure ko ayoyin suratul ahzab ko ayoyin suratul nisa'i ko ayoyin suratul talaq ko ayoyin suratul suratul tahrim to mata suna son irin wannan to ba za mu ɗauki abin a matsayin wa'azi kawai ba mu kyale ilimi sai mun yi ilimin amma duk da haka za mu ringa da ɓangaren jan hankali da kuma abin da shafi wa'azi fatan biki ne Allah Ubangiji ya ba mu ikon fahimtuwa da abin da za mu karanta kafin mu ci gaba masallaci wuri ne da ya kamata a kyauta shi da mutunta shi kuma musamman bugu da tsari ga shi kuma za a karanta da kuma ga yara an zo da yara yara 'ya'yan kowa ne duk wanda baya son yaro ba shi da imani a zuciyarsa don haka idan wata ta zo da ɗa kake ji cewa kamar ba kanki ba ne ji cewa kamar kanki ne abin da duka za ki wa ɗanki na kyautatawa ki ɗaure shi ma wannan ki masa a matsayin kyautata to amma a kula da wani abu kalabar yara suna tasowa da jikin da ake karatu suna tsallakowa nan idan yaro ya tsallako ba shi da laifi amma uwarsa tana da laifi na ɗaya kenan har a bai yara su yi ko su surutu duk yaron da ba za a iya amincewa faɗansa da surutunsa ba kar a zo da shi a nemi inda za a baki domin imam malik baya yarda a zo masa da yara a wajen karatunsa yace saboda yaro ba shi da hankali zai iya keta alfarman majalisin karatu bai sani ba kuma shi yaro ba za ka ladartar da shi ba Allah in har aka tabbatar da cewa yaro zai yi kiriniya ko hayaniya to kar a zo da shi kuma an san yaro ne wanda yake bai cika motsi ba ma bai cika hayaniya ba ko hayaniyar tasa ba hayaniya ce da za su iya takurawa ba to ba laifi ba ne in an zo da shi amma cikin ku kula da za su tsawatar sai da kun ga wata kayan abin da bai dace ba sai mun yi wasa ba bai wa Allah bari in ba za ki iya bude na zuwa an an yi rikodin a kai Allah ce ya ga yake ya san yara ne suka tsaye da shi in an zo da yaro saboda larura ta ɗan ba a san zai yi kuka ba sai ya sa kuka ba ɗauke shi a fita da shi kawai a rarrashe shi in yi shuru sai a dawo in ma bai shuru ba a zauna za a biyo karatun daga waje ba wai dan mu ba sai dan kiyaye mutuncin abin da za mu karanta na alkur'ani an yarda da wannan za mu ittifaki duk wata ta kaiwa mana doka za mu sallame ta waje an yarda da wannan ko yawwa duk wata ta yi za mu nuna ta mu ce hajiya ne hijabi iri kaza ka suke fita kuma mu ba ta tikitin sallama kar ta fara zuwa in ya so in tana bukata sai ta dinga bi da waje sai karatu da mutane da yawa ba mutun mutunta karatun ba wanda ta yi da kaɗan da suka san mutuncin karatun an gane ko Allah ya samu dace za ku iya rubuta tambayoyi musamman da suka shafi karatun da muke yi idan ma sun shafi rayuwa da addini wanda masu da alaƙa da karatun da muke yi ba laifi ba a yi kokarin kawo muka yi nazari shi da yadda za a yi a ba da amsa kuma inda hali ladabin zama a majalisi shi ne a fara cika sahun gaba sannan shi sahun da yake bayan sa sannan shi sahun da yake bayan sa ba wajibi ba ne kada wasu su zo su taru su ware a can gefe guda su kaɗai ko dai saboda matsayinsu a cikin al'umma ko saboda wani abu makamancin haka wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci a cike sahun gaba wata rana kamar yadda ke cikin hadisin abubuwa cikin laifi daga buhari ya rawaito shi masala kuma yana cikin majalisi yana karatu ga mutum uku sun zo suna zuwa sai ɗayansu sai an zo jirgin magan maza Allah sai ya koma ya fasa shigowa ɗaya biyun kuma sai suka shigo ɗayan sai hango an bar waje a kan sahun gaba ba a cika shi ba sai tsallako sai ya zo ya cika wajen ɗayan kuma sai ya zauna ƙarfi inda sahu ya tsaya aka gama karatu sai maza Allah suna ce ala ukhbirukum ala ukhbirukum bi hadha an al-thalath ko ba ku labarin wa'annan mutane uku kace ya rasulullah bin zai hana sai maza Allah sama ce to amma na farko da kuka ga ya tsallako ya taho nan to awa ilallahi ya tattaro wajen Allah ne fa awa Allahu ilai to shi ma duka abin da yake nema Allah yana tare da shi Allah ma ya tattaro ya kare gare shi yace amma ɗaya da ku da ya samu wuri ya zauna a can baya inda ya ga waje ya tsaya fastahaya Allah ya ji kunyar Allah baya so ya tsallake mutane fastahaya Allah minhu shi ma Allah yana jin kunyarsa duk wanda Allah ya ji kunyarsa kun ga ya taba yace wa amma salisu amma ukun fa adbara ya jiya bayan sa fa adbara Allah anhu to Allah ma ba ruwan sa da shi saboda haka ina muku wasiya da idan kuka zo ku fara cika sahun gaba daga shi sai sahun da yake biye da shi daga shi sai sahun da yake biye za mu fara suratul suratul luqman suratul luqman watakila a yi mamaki me yasa ba za mu fara daga matsarar ba ko ba za mu fara da kaza ba wanda yasa muka fara da suratul umar da yayi uku ne dalili na farko bara mun yi tafsiri a fatakot mun tsaya a suratul rum da kuma a jerin lissafin surorin qur'ani daga suratu ar-rum sai suratu luqman saboda haka za mu fara da suratu luqman dalili na biyu kuwa shine suratul lukman, tana ɗaya daga cikin surorin Alƙur'ani da suka kunshi tarbiyya zuzurutun tarbiyya kai ta ce ma an saukar da ita ne saboda tarbiyya ta tauhidi da tarbiyyar yara ko kuma mata ne abin da kuke bukata irin tarbiyya ta tauhidi da gyara aqida da kuma yadda za ku tarbiyyantar da yara wannan shine dalilin da shi dalilin mu na uku kuma shine in Allah ya kaddara mun gama mun shiga suratu sajada to suratu sajada tana da alaƙa da rayuwar mu yau da kullum da kuma bayani akan tashin alkiyama domin gyara lahiran mu to in muka tsallaka uwa uba sura ta gaba kuma ita ce suratu al-ahzab ita kuma gaba ɗaya ta ɗauko mana tarihi da sura da hoton gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai bayanai na aure da saki a ciki to wai da hankalta Allah ya sa mana da rabo mu samu mu cimma waɗannan surorin ko da iya su muka tsaya an kuma Allah ya ce mu ce mun shiga cikin surar su ya cin su to na san wannan alheri ne daga ubangiji subhanahu wataala za mu saba to wannan ke yasa muka ce za mu ɗauka daga suratu a suratu luqman kamar yadda ɗan uwa a sheikh muhammad sudani ya gabatar ni sunana abubakar abdulsalam muhammad daga birnin kano kuma ni ne zan jagoranci wannan tafsiri ga ɗan uwana alaramma malam tukur jasada abu amir wanda ɗan asalin birnin kudu ne amma mazaunin garin abuja ne makarantun alkur'ani mai girma kuma masanin fannoni na ilimi gwargwado da na zamani da kuma na alkur'ani za mu nemi taimakon allah subhanahu ta'ala mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ban sani ba wani an fara yau an fara karfe goma sha ɗaya shin kullum sha ɗaya za mu dinga farawa sha ɗaya ko haka ko sha ɗaya shi ne lokacin fara ba lokacin zuwa ba zuwa sai a zo kafin sha ɗaya suna ma an wata ta zo da ƴan kawanta na kasuwanci sai su gama kasuwanci kan a shigo masallaci in an shigo masallaci duk wacce aka ga tana kasuwanci manzon Allah ta yi a ce mata kar Allah ya sanya mata albarka kar Allah ya sa ta riba فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن to shi kenan sai a ɗan tattauna a yi hira na san ta ba a yi gulma ba an zo masallaci a dai tattauna a yi zumunci ina shigowa masallaci kuma sai a buɗe ƙur'ani ah, mata masu period masu al'ada wayanda suke asali shi ne ya kamata in zai ɗau ƙur'ani ya zama yana da ƙarfi amma in larura ta koya irin wannan ta kama kula masa kan asiriyar. idan wata za ta iya buɗewa ta kalla tare ba ne in kuma ita take buƙatar sai ta take za ta samu nutsuwa ba ne ta yi alwalatar ta wannan baya cikin abubuwan da suka haramta a bisa zance mafi inganci na malamai inda hali kuma da ɗaukar Qur'anin kada a zauna haka nan domin in alaran ya karanta a da karatun wanda ma bai iya ba wacce ba ta iya ba sai ta iya a wannan karatun wacce ta iya kuma sai ta kasa iyawa an gane ko Allah ya samu dace Allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يجتمي لهو الحديث ليضل عن سبيل لله بغير علم ويتخذها الله أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فباشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم suratu luqman wannan shine sunanta ya tabbata daga salaf salaf salih Allah ya ji kansu da rahama da kuma ta dukkan alamu wannan shine sunan da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta biki ko an kira ta biki a gabansa abin da yasa kuma aka kira ta da suna suratul luqman saboda a cikin akwai kisar wani bawan Allah da ake kiransa Luqmanul Hakim wanda za mu ji labarin sa da tarjamarsa wannan sura in ka ɗauko littafin alƙur'ani da sama suratul fatiha suratu al-baqara al-imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal tauba yunus hud yusuf ra'ad ibrahim hijr Na hali nahali Isra'il, isra'i kahafi maryam ita ce ta goma sha tara aha ita ce ta ashirin anbiya ita ce ta ashirin da ɗaya hajji ita ce ta ashirin da biyu mominin ita ce ta ashirin da uku annur ita ce ta ashirin da hudu alfurqan ita ce ta ashirin da biyar annaml ita ce ta ashirin da shida ce ta ashirin da الشعراء اتجد عشرين ببطي القصص اتجد عشرين بقصص العنكبوت ita ne ta ashirin da tara ar-rum ita ce ta talatin da sai kuma suratu luqman ita ce ta talatin da ɗaya a wannan qur'anin ina zaton tana shafi na ɗari hudu da goma sha ɗaya haka ne shafi na ɗari hudu da goma sha ɗaya ne ko idan kuka duba to ita ce aya ta talatin sura ta talatin da ɗaya a cikin surorin alƙur'ani ɗari da goma sha hudu sannan shafi ayoyi talatin da hudu kuma an saukar da ita a garin makka a bisa zance mafi inganci da dai wasu malamai sun ce aya ta 27 da 28 da ta 29 an saukar da su a madina yana da kalmomi ɗari biyar da hamsin yana kuma da harafai dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya ma'ana da ba ka karanta ta da za ka karanta ta daga farkon ta har ƙarshe ana sa ran mafi ƙarancin lokacin da za ka samu in Allah ya karɓa sai ka buga a cikin kalkuleta dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya sau goma eh kaga kuɗin da yawa ko dubu biyu da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya to kowane harafi ɗaya kuma lada goma wannan ɗin sun kamar yadda ta fi so goma zai baka gada mai yawa gada dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu da goma wanda wannan kaɗin kuna ya karɓa ya isa ya bar ka da aljanna an so da ita ne ayan suratul safat a jerin saukarwa ana saukar da suratul safati aka saukar da ita amma kuma a jerin surorin da suke cikin mushaf wannan ita ce sura ta talatin da ɗaya kamar yadda alaran ya karanto mana kusan shafi ɗaya na sura za mu nemi taimakon Allah mu ci gaba da ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fasawa بسم الله الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم رسولا الله بيور رحمة وان رحمة ستايا الوشكومي كي رحمة سنين ya yadda har kafiri ma ya yi numfashi ya ci abinci ya sha ruwa kuma ya zauna a duniya tare da cewa duniyar ta tafi shi Allah kuma kafirin ya ƙiye masa jayya amma saboda rahamar Allah ta ya ƙyala kafiri ma ya zauna a duniya in ya ga dama ma sai ya tura wa kafirin kuɗi ba mumini kuma bawansa ya hana shi saboda yana tausayin bawan nasu domin akwai wanda idan da an ba shi kuɗin to kuma sai ya kafirci kamar yadda ya tabbata a cikin mu'jam na imam tabarani da waninsa daga mahmud ibn ladid shi kuma daga tarika ibn nu'man sannan an rawaito daga mahmud ibn ladid shi ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya ma yahmi ahadukum taqimahu min at-ta'am Allah yana hana bawan mumini duniya saboda yana jin tausayin sa yasa a wasar wayan ma wa huwa yuhibbuhu lakin Allah yana son wannan bawa nasa amma sai ya hana shi duniya saboda tausayi kama yahmi ahadukum taqimahu min at-ta'am was-sharab kamar yadda ɗayan ku idan yana da ɗan uwa yake hana ɗan uwan nasa shan ruwa saboda tsoron kai ya ba shi ruwa ruwan ya cutar da shi ko kai ya ba shi abinci abincin ya cutar da shi kuma ma Allah ya gaya mana a cikin suratu az-zukhruf yake gaya mana cewa laula an yakuna an-nas walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan ja'alna liman yakfuru lir فجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا Ubangiji ya ce dukkan mutane gaba ɗaya su haɗu akan addini ɗaya na kafirci ba, da wanda ya kafirce da Ubangiji mai rahama, ka ji nan Al-Rahman, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة da in ka kafirce sai Allah kuma ya sanya gidan kama ya zama rufin gidan ma na zinariya ne wa ma'arija da kuma matattaka na gidan ta shi ma su bikinsa sai hayar haruna in ya so karfi da bayyana a ta ana gani Wani buyutihim su abwaban wa sururan mu sanya kofofi da gadaje a cikin gidajensu ala ta ce ona wa zukufar da dukkan kayan alas amma duk waɗannan jin daɗin rayuwar duniya ne shi kuma muni ana so ya kufar ga ubangiji kaga saboda ubangiji ya haɓa ta sayar wata komai a bayar da tabbata a cikin sunan ibn majah cikin sahihu muslim sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya halitta rahama ya halitta rahama ɗari sai ya bar ɗaya a duniya ya kuma jinkirta inda a lahira wanda da su da wannan guda ɗayan ne uwa take ba wa ɗanta nono saboda tausayinsa uba yake tausaya wa ɗansa duka wani tausayi da rahama da wannan rahama ɗayan ta ubangiji da ake ta aiki a nan duniya yasa Allah ya kira kansa Rahman saboda a kaisarsa da kuma cikin rahamarsa wanda sai an zo da alƙiyama kamar dai ya tabbata cikin sayihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi tabi'ai suka tambaye shi manzon Allah ya gaya muku kuwa yadda Allah zai tattauna da bayan ranar alkiyama sahabbai suka ce shi Abdullahi dan Umar da ke kai ya gaya mana cewa inna Allah la yudnil abdal mu'mina ila kanafi Allah zai sa a kamo bawan sa mumini kamar ke yanzu sai Allah ya sa a so ta ki a kawo boci gaban ubangiji ranar alkiyama daga kai shi saboda rahama ba zai bari kowa ya gani ba sai ya ce da mala'iku ku kawo ƙananan laifuffukan wannan mata ƙwararru alaihi sigara dunubi suka da fito da ƙananan laifuffukan da mutum yi ɗan ƙananan laifuffuka amma ƙananan a haka za a tara su kamar za su lullaka mutum ubangiji ya ce maka to wannan laifukan nawa ya ce ya ubangiji na wani waye ce ya ubangiji ne na su ko kana da uzuri wallahi ya ubangiji ba ni da uzuri sai ka tabbatar da ka halitta za ka shiga wuta saboda rahama Allah sai ya ce da mala'iku ku mayar da kowane bakin laifi ya zama farin laifi aiki to da an kawo ƙananan laifukan ko manyan bakayi shuru amma ganin cewa an mai da wa'yan sun zama kyawawan ayyuka sai mutum ya zumbura ya zumbura ya ce ya ubangiji ban ga manyan laifuffukan ba ba suke ban ga an kawo kaza ba ko an kawo kaza ba sai ubangiji saboda rahamarsa sai ya ce ai san da kai a duniya ban bari kowa ya gani ba yanzu aiki nawa muka yi Allah bai bari mun gani ba mu saba masa saboda rahamarsa da hakurinsa ya kauda kai kace ce yau kuma zan gafarta muku sai ka kace shiga tsakanin mutum da rahama Allah Allah ya ce bismillahir rahim arrahim wanda yake da tsananin jin kai da tausayi jin kai da tausayi malamai suna fassara shi da cewa shi wannan alahiya Allah zai gudu jin kai haka ar-rahmanu suna ne da kowa yana cin gajiyar su ne da wanda ba arne ba amma arrahimu rahimu tunda alahira ne arne ba zai ci wannan wannan rahamaniyar ta ubangiji ko rahimiya ta ubangiji wa ranar kiyama domin a ranar ba sani ba sabo wanda ya kawai shi za a yi wa wanda bai ba kuma sai ta tashi a cikin babu wannan abin da malamai suka faɗa nan. wasu kuma malamai suka ce kai da ar-rahman din da ar rahimu din dukkan su a duniya da lahira ne ar rahmanu ga musulmai da kafirai baki ɗaya. amma arrahimu saboda tausayin muminai sai ya nuna musu hanyar da za su su shiga aljanna da aka je lahira kuma sai ya cika musu alkawari ya kuma tausaya musu ya raba su da azabar wuta suka kafa hujja da hadisin sa'ad Allah ya ƙara yadda a gare shi lokacin da ya zo ya tsaya manzo Allah suna ce ya rasulullah bashi yayi min yawa ina so ka taimaka min da addu'ar da zan yi Allah ya biya min bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a a cikin yake cewa ka ce mana dunya wa rahimahuma Allah kai ne mai yawan rahama a duniya kuma kai ne mai jin kai a duniya rahmanu duniya wal akhirah kai ne mai rahama a duniya da lahira kuma kai ne mai jin kai a duniya da lahira wa taqaita ar-rahmanur rahim wannan ar rahmanu suna ne daya na Allah wanda bai halatta a kira wani da shi ba duk duniya sau haka wa'anda suke cewa abdurrahman su ce mai an rahamanu ba sun yi kuskure sun haɗa sunan allah da sunan wani wanda bai cancanci wannan sunan ba allah ne kaɗai cancanta amma rahimu idan za a faɗe shi ba alif da lam a ce rahimin to to ya halatta idan mutum yana da tausayi a ce masa rahimun cewa ne rahimun yana da tausayi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin suratul tauba karshen ta ce laqad ja'aqad ja'akum rasulun min anfusikum azibun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kun ga Allah ya ce da manzo Allah sama ofin rahim mai yawan gwamnati da tausayi daga muminai sallallahu alaihi wa sallam to ita bismillah malamai suna da maganganu hudu a kanta magana ta farko sun haɗu akan cewa bismillah aya ce a cikin suratu annabi sun yarda cewa bismillahir rahmanir rahim wani ɓangare ne na aya a cikin suratun namli inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wasiƙa da Adam Sulaiman ya rubuta wannan matar sarauniyar garin Saba wanda a yanzu ake cewa Shika a ƙasar Yaman wacce mutane suke cewa sunan sunanta Bilqis to wannan mata Annabi Sulaiman ya rubuta mata wasiƙa a ciki yace yace bin Abdullahi Sulaimana ila Bilqis in hasu haka sunan saba rahim la alayya wa atuni to kun Allah ya innahu min Sulaimana wa innahu wannan ba su tsani cewa aya ce a cikin suratul namli babu saɓani kuma akan cewa kowace sura ta alkur'ani ana fara ta ne da bismillahir rahmanir rahim babu sabani kuma akan cewa ban da suratul tauba na maganganu uku hudu duk ne sun hadu akan suratul tauba ba a ba a ba a ba a yi ta bismillah saboda haka ga manzon Allah sallallahu ya karanta ta ba tare da bismillah ba wanda suka yi tsari akan shi ne shin bismillah ita ce ayar farko a kowace sura wasu ka ce eh tun daga farkon qur'ani har karshe duk wata sura ayar ta farko ita ce bismillah dan haka suratul fatiha ayoyin ta bakwai ne bismillahir rahmanir rahim aya ta daya alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu الرحمن الرحمن الرحيم آية أخو مالك كو مالك يوم الدين آية هدو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آية جير اهدنا الصراط المستقيم آية شدة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا في آية بقرة بسورة البقرة بقى فيك قارة بسم الله بل هكا أين ذات الله سورة آل عمران سورة الحمد بسم الله بآية فرقوبة واحد فينا مقانا نفسه فرقوبة وقعت بيكم أنت بسم الله الرحمن الرحيم aya ce a suratul fatiha amma daga nan cikin suratul fatiha ta fara da bismillah to a tsare ta a dinga mai mai a kowace sura domin neman tabarrai ra'ayi na uku kuma su a kai ba aya ba ce a kowace sura hatta suratul fatiha ma an zo ita ne kawai dan a gaya maka cewa za a fara wata sabuwar sura ما يقول بحكمك الحدودية والله أعلم shine cewa aya ce a suratul fatiha ragowar surorin kuma ana farawa da ita ne ibtida'an wa asirin da suratul fatiha domin koyi da suratul fatiha yasa idan za ka fara karatu to sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka fara da bismillahir rahmanir rahim sai a sallah ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah ya tsare da a gare shi hakika na yi sallah a bayan manzon Allah sallama da bayan na Abubakar da bayan na Umar ban taba jin wani daga cikin ya bayyana bismillah a fili Ka cikin ke kenan ana yi ne amma a zuci haka in ka fara Allahu akbar to billahi min shaitan bismillahir Ka yi kai a zuci sai hauka alhamdulillahi rabbil alamin amma a tafsiri a buɗin karatu a musabaka ne a sharhi ne a tadabburi ne sura in za ta ɗauka sai ka fara ta da bismillah wa basmala baina suratayn fasahatin bismillahir rahmanir rahim ma'anarta a dunkule shi ne fara karatu na kamar mu yanzu da yake tafsiri za mu ce fara tafsirin mu da sunan Allah ne ana shi muke wa kuma shi muke sa ran ya karɓa kuma dan shi muke yi kuma shi za mu kalla mu yi abin da zai yarda da shi ko kuma muna farawa daga sabani tsakanin kofiyun da yi. wannan malamai ne suka san wannan kuma bukatar shi ana to aya ta farko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam to alifun harafi ne daga cikin harafai na babbaku a larabci wanda shi ne harafi na farko wanda da hausa muke ce masa alu Nufarci kala biyu a sura kuma muna da shi kala uku. Muna da alu baki, muna da alu ja, muna da alu ta tsari. alu shine irin wannan da kuma wanda ake tsora masa hula ta alhamza yasa in ka zo zaka fara babba kuci ka fara da alu ki wauzal ba alu baki lallan hakuri alu ja kuma shine jan da ake yi na madda da ɗabi'a wadda take cikin irin rahman amma wanda ba a raba tsakanin harafan guda biyu sai dai kawai a ga alu a sama alu ta ɓarayi kuma su ne alif guda biyu su haɗu kamar tabbas ya da abi lahabi sai a ce ta ba ta ya dal alu ta ɓarayi don ha babba ba an gane ko to lamun kuma shi ma yana ɗaya cikin harafan babbaku ya ɗauki alu alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ha'un dalil zalun ra'un zai shinin fadin shinin fadin fadin fa'un zalim ainin gainin fa'un ka kafun kafun lamun mimun nunun ha'un wawun ya'un to a nan kun ga lamun ya fito a harafi na ashirin da shida ko kusa da haka shi kuma bahaushe yana da shi kala hudu akwai lanjaye akwai lankwara akwai lantsaje akwai lamalu akwai lallam idan ya ce lanjaye saboda da aka jalan ɗin sai aka janye shi aka tsora wasu harafan a kan nan kuma in hausa ya ce ara to duka abin da yake da jela irin ta don haka akwai nu ara ni ara sun ara ya ara su hudu ne sai ara ta biyar hiyaratun kuma ta shida lallan kuma idan nan jaye ta haɗu kamar a'udhu billahi alu an baki wauzal ba alu baki lallan hakuri da kuma idan aka haɗa lantin da kuma ali da kuma alu shi ya zama la kamar ta la uqsimu bi hadha al-balad lantin kuma kamar irin ta cikin li'ilati to sai kuma mimun ita kuma ita ce harafi na 27 kenan in wannan ya zama na 26 a cikin harafan bubbaku da larabci yana ce mata mimun ko ma haushe kuma yana da kanta har guda hudu akwai ni'ara akwai min jaye. akwai ko koma baya yana da su guda uku Min jaye da ni'ara da ni'ara koma baya to alu lan jaye min jaye haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tabbata a cikin tsarin hadisai yana karantawa alif lam tare da madda ana baya cewa alif a ba haka yake cewa ya mudduha maddan alif lam kuma ba zai ce wai alif lam mim ba a'a dole wannan lamun din in ya tashi sai ya shige na isar da ake da ita cikin lamun din sai ce alif lam wannan malaman tajwidi kuma suka yarda ba ɗaya akan cewa ana yin jar alif uku harka shida za a ce alif lam za ka iya canza siga an gane to waɗannan malamai sun yi saɓani a kan da ake nufi da alif lam ne saboda ba an taɓa ɗaya aka buɗe ita ba an buɗe suratul baqara ita an buɗe suratul al imrana da ita ga wannan suratu suratu Luqman bayan ga wasu da sun tsoron Qur'an duka an bude su da Alif ga suratu Sajda da zuwa da shi ce kai ba ba su ba Qur'an akwai wasu kuraman baƙaƙe da ake buɗewa da su wanda ba wasu yana ce musu kuma baki a Larabe yana ce musu al-huruful muqatta'a wanda baƙaƙe kawai aka haɗa su wanda kuma larabawa ba su da kalmomi irin wannan wanda da aka haɗa su da baƙaƙe aka ga akwai akwai nunin a cikinsu akwai sadun a cikinsu akwai ha'un a cikinsu akwai kafun akwai ya'un akwai mimun akwai kafun akwai ka'un akwai alifun akwai ainun akwai lamun akwai ha'un akwai sinun akwai ra'un su su da goma sha wanda kuma da aka haɗa su gaba ɗaya aka ce mu haɗi a cikin jumla mu ga santan sai muka ga sun nafsun hakimun qati'un lahu sirrun nafsun sai akwai nunin jihadin ko nun falqalan yawma yashurun sad wal qur'ani bizikr nafsun kenan a ah, ta haya ya ayin ko ta fito alif lam mim to uku kenan nafsun hakimun akwai ha'un hamim kafin akwai kaf ya ayin nafsun hakimun akwai ya'un yasin ko yasin akwai mimun hamim alif lam alif lam mim alif sai kuma qafun qafun qaf kuma sanin ain sin qaf duk zuwa karshe nassun hakimin qafun lahu sir ka fasara ya gani wani nassi wanda aka ƙware wajen tsara shi wanda kuma magana ce yankakkiya akwai zunzurutun sirra a ciki malamai sun yi maganganu hudu wanda ba su yi mun tsawaita a kai magana ta farko wasu kake abin da Allah yake nufi ga ɗan haram sai musu yake ya kula bawa da kuke ganin qur'ani kamar da aka yi shi da harfai muka yi shi ma alifun lamun mimun ainun sinun kafun kuma in kun isa kuri irinsa kuma suka kasa na kace sa duk sun a kawo irin wa'annan kuramin bakin to magana qur'ani ce take biyo ba wanda ita ce magana ta farko magana ta biyu kuma suka ce a zaunanci ne na rantsuwa kamar Allah ya ce alif lam kamar ya ce wallahi magana ta uku kuma wasu ka ce a'a Allah ya haɗa sunan sa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ta alifun tana nufin Allahu lamu din tana nufin Allahifu mimu din tana nufin Muhammadu magana ta hudu kuma ita ce magana mafi inganci shi ne Allah ne kaɗai san da yake da wa'annan harafa yasa an ka kowa cikin tafsirul jalalaini da raddul azhar da yawa daga cikin tafsirai za ka abin da suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne kadai ya san me yake nufi da wannan dama kuma Allah ya ga mana a cikin ayoyin Alƙur'ani akwai ayoyin da akwai ruɗani da ciki wajen dole sai ka san ma'anarsu amma ba su da yawa amma mafi yawan ayoyin alqur'ani ayoyin da bayanan huwa allazi anzala alayka anzala alayka آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الله يتي أقوي أم الكتاب أقوي آيات محكمات الآية التي بيان سبتي لكي دن أدن قواج إيغانا هم هن أم الكتاب سوزك سوني أصل ما قرآن دن سوزك سيوا قرآن وأخرى وأخرى وأخرى متشابهات wa ta biya akwai wa'ansu kuma suna da rikirkitarwa wannan ya ce ma'anar su kaza wannan ya ce ma'anar su kaza to su kawai Allah ya saukar da su da su imani da su ya jarraba mu ya ga za mu imani da su haka kenan in muka ce alif lam mim sai mu ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne ta ɗaya san da yake nufi da alif lam mim tilka tilka ayatul kitabil hakim Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wa'ancan ayoyin littafin alhakim wanda yake littafi ne da Allah ya ƙwai ya gwanance wajen saukar da shi da fara shi sai Allah ce hudan hudan wa rahmatan lil muhsinin a matsayin ya saukar da ne a matsayin shari'a da kuma rahama ga mutanen da suke hisani suke kyautatawa wajen aiki Allah ce tilka ayatul kitabi al-hakim الكتاب الحكيم Al-Qur'ani. abin da sa kuma aka ce musu alkitab saboda asali Allah ya rubuce shi a cikin lauhil mahfuz lahul mahfuz kuma shi ne allon kudura na ubangiji wanda a ciki aka rubuta komai kafin a saukar da komai kamar da ya tabbata a cikin musulmin ibrahim ahmad da isnadi wanda ke malamai a wajen malaman hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farko abin da Allah ya fara halitta a duniya shi ne alƙalami sai Allah ya ce da alƙalamin rubutu dukkan abin da zai faru har ana ƙasa sai ya rubuta hatta na zaman nan namu ma Allah ya rubuta a cikin abin da aka rubuta har da ƙur'ani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin suratul waqi'a cewa wannan Qur'ani قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون Allah ce lallai wannan alƙur'ani ne mai girma wanda Allah ya fara shi a cikin littafi ya kasantar da ya kiyaye shi wanda wannan littafin ko wannan allon ba masu zuwa kusa da shi in ba mala'iku masu ƙarfi ba. Kiran sai zama alkitab an anafin al-maktub Allah ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz. kuma haka Allah ya kira alkur'ani da sunan alkitab a wurare daban-daban daban a cikin alqur'ani saboda ma lokaci daga cikin akwai ayat suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba dukkan yabo da godiya su tabbata da Allah da ya saukar da littafi alqur'ani kenan ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa ma ko da ba alqur'anin ne gaba ɗaya ba ko wani juzu'i ne nasa kai ko ayoyi da ana iya kiransu da suna alkitab kamar da ya tabbata a hadisin sahihul bukhari da sahihul muslim a hadisin ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta da take ba da labarin sharrin da aka yi mata tace wallahi ni a zatuna ban zikina na kai matsayin da Allah zai saukar da alkitaba saboda ni ba shi kuma ayoyi goma ne amma sai aka kira su da suna ne alkitab alkitab ɗin. alhakim alhakim wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi duki duki ya tabbatar da hukunta hukunta da ke cikin sa ya saukar da shi da hikima ba wani abu da ya kamata a kaddamar da shi sai da aka kaddamar da shi ba wani abu da ya kamata a bar shi ya yi jinkiri sai da aka bar shi ya yi jinkiri to tilka wa'ancan ayatul kitabin hakim ayoyin littafi mai hikima gwani wanda Allah ya kware wajen ɗaukar da shi Allah sai ce wa'ancan in an ce wa'ancan kalma ce wato ainihin kalma ce da suke nuna abin da yake nesa ko in a kusa yake da za a ce waɗannan inda yawa ne guda ɗaya ne a ce wannan ko inda yawa ne a ce waɗannan in na nesa nifa guda ɗaya a ce ne wancan idan kuma da yawa ne a ce waɗancan Allah ce waɗancan ayoyin nesa Allah ce waɗancan saboda asali sanda aka saukar da wannan surar kafirai suna jin manzon Allah sallallahu su kuma ba su yarda da alƙur'ani ba sun kai shi can nesa da su a zuciyarsu sai Allah subhanahu wa ya mu'amalance su irin yadda suka mu'amalance alƙur'ani sai ce tilka ayatul kitab waɗancan ayoyin littafin alhakim wanda yake kwararre wanda aka tsari aka gwanance wajen saukar da shi kan wasan mu'minin lil muslimin shari'a ne da kuma rahama ko a halin kasancewa na shari'a da kuma rahama ga masu kyautatawa wannan kira'ar jumhur kenan hamza kuma hudan wa rahmatul lil muslimin saboda kulluwar lokaci mun Jama, tarjama goben Allah ya kai mu za mu zo bi tafsirin wannan ayoyin guda biyu da muka karanta mu karasa safe kuma mu ci gaba da abin da za mu karanta a gaba insha Allah abin da muka faɗa sai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana هذا وصلى الله وسلم Muhammad, نبينا محمد wa آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته